daidai da sha ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga kitabu shi'ar littafin da ke bayani akan waƙa, a inda mala ya gabatar mana da hadisai da suke bayyana haɗarin waka sauraron waƙa, rera waƙa, son waƙa a cikin zuciya domin yana daga cikin abu mafi muni da ke shiga ya la'anta tunani da zuciya na ɗan adam ɓangare na ruhi irin abin da ya shafi mutum ya waye gari bai da kyakkyawan tunani da nazari da sanin ya kamata irin waka harka ce da ke hana mutum ambatan Allah madaukakin sarki ya koma yana ambatan wasu shirme can da ake riya mai cikin waƙe-waƙen da yake ji shi sa yana daga abu mai hadari musulmi ya sa waƙa yana ji kowace iri ce yi ƙoƙari ƙaurace mata domin ka tsira da imaninka a ƙarshe-ƙarshen bayanan da muka ɗauko a cikin littafin arraƙas wasama an na hayu anin raƙasi wasama na shekul imam alhafiz abu muhammad mahmud bin abul qasim bunu badran ad alhanafi dangane da abin da ya shafi musamman waƙe-waƙe da ake da sunan addini za a ce wannan waƙa ne na bege yaban manzan Allah ne a waƙa ne na ishq kaman jam'u rasulullahi la ya tasha'afu misali yan kushaku yan wane ne duk dai waƙa ne na bege na ƙaunan annabi Allah ya ce babu ma waƙoƙi da ake masu haɗari irin waɗannan domin su ne aka fara su da sunan addini isa ya zama wajibi musulmi ya ƙoƙarin nisantar waɗannan abubuwa muddin yana fatan ya tsira da imanin shi ka je ka bincike ya sahabbai suka ƙaunaci annabi a zamanin shi su da Allah madaukin sarki ya saukar masa da ayan ƙaunar annabin suna raye ya musulmi suka ƙaunaci annabi a lokacin da annabi ya karantar da su tsaba gyaran hadisan ƙaunan shi ya sahabbai suka ƙaunaci annabi a lokacin da idanuwansu suka ga ɗabi'u da siffa da sura na annabi to ka tsaya ka kalli waɗannan abubuwa sai ka zauna lafiya ka kiyaye su sai ka samu aminci rashin kiyaye waɗannan abubuwa zai haifar maka da matsaloli masu tarin yawa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ban manta ba mala ya kawo mana hadisin irbad bin sariya wanda cikin hadisin ya zauna yake ƙoƙarin yi mana sharhin abubuwan da ka iya faruwa ka iya kasancewa a lokacin da duniya ta zo ƙarshe domin in ka lura da abin da malin yake sanya haska a cikin wannan hadisi to abin da yake ƙoƙarin nunawa kenan domin annabi yana cewa man ya ishminkum fasayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu daga cikin ku lallai zai ga saɓani mai yawan gaske to kuma duk mutumin da ya raye kai waɗannan adadin shekaru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da annabin ya faɗa gashi nan yana wakana wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan Allah ya kiyaye to bala yana sharhin hadisin inda yace wa minha daga cikin abin da za a fa'idanti da shi cikin wannan hadisi أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلمهم أنه سيكون بعده اختلاف كثير شوى abin da zai faru a bayan shi to zai kasance saɓani ne da rigingimu masu yawa bainan nasi a tsakankanin mutane ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce lallai za a samu saɓani da rashin jituwa da rashin fahimta a tsakankanin mutane akwai saɓanin da zai kasance tsakani da Allah ya faru ba da mummunan nufi da manufa ba akwai saɓanin da da gangar za a ƙirƙire shi saboda ƙoƙarin cimma wasu manufofi na duniya da ƙoƙarin ɓata wasu al'amura na lahira da sunan addini ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya ce in dai rayuwa ta yi tsawo to a komi sai kaga saɓani mun gano wannan da kyau ko rikici ne tsakanin ƙungiyoyi na cikin addini rigingimu ne tsakanin fahimta na waɗanda suke ƙarƙashin tafiya a ƙungiya ɗaya a rikici ne tsakanin mazhabobi wajen ƙoƙarin fahimtar ƙa'idoji na furu'a a rigingimu ne tsakanin wane ne ya kamata ya zama shugaba waye kamata a shugabanta a'a rikici ne wanda zai taso tsakanin gari da gari kabila da kabila yanki da yanki da dai al'amura masu tarin yawa duk waɗannan abubuwa sai sun fara a ƙarshen duniya Jama muna fahimtar wannan da kyau ko in aka fara lissafi ko sai ka sha mamaki to yanzu wannan saɓanin da annabi ya ce zai faru in ka kalle shi a jimillance to ko dole sai ya faru ɗari bisa ɗari cikin al'umma wani na tunkawon shi ɗan yanki kaza ne wani na tunkawon shi ɗan yare kaza ne wani na tunkawon shi ɗan ƙungiya kaza ne wani na tunkawon ai su ne ‘yan asali su suka dace su suka cancanta su suka iya suka kware suka goge oho dai duk dai annabi ce gashi dan saɓani ne zai zo da rashin fahimta da jituwa amarahum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bilizumi sunnatihi sai annabi ya umarci al'umma da lazumtan sunna shi menene sunna ta ce me sunna ta tsara shin shawarwarinka da ku da ke da mu da kowa shine daidai a lokacin saɓani da rikici a'a wannan tunane-tunanen namu da matakanmu shine zai fidda mu daga cikin matsala a'a menene ansa da rigakafi daga fita daga cikin wannan fitina shine lugumu sunna lazimtan sunnar manzon Allah wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina da bin sunnan khalifofi shiryayyu waɗanda ke shiryarwa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai shin da irin waɗannan abubuwa suka faffaru tsakanin sahabbai a zamanin annabi ya suka gudanar da tsarin rayuwa mun gano wannan da kyau ko da haka ya faru tsakanin sahabbai da tabi'ai a lokacin da suke raye ya rayuwarsu ya kasance kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan abin da ya faru ya kasance a wancan zango mai nisa to wannan shi zai kasance tabbas a zamanin da muke a yanzu abin da ya kyautata waɗancan al'umma ko kuma shi zai kyautata waɗannan al'umma na ƙarshe da izinin Allah jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai ce wa hassahum sai annabi ya kwadaitar da su ala an ya tamassaku biha a akan su kankane sunna at-tamassuku shadid ruku mai ƙarfin gaske jama'a duk lokacin da saɓani ya saɓani ko abun farko da ake fara ma illa ita ce sunnar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku domin bayan da za a yi wanda ya haifar da saɓani cikin al'umma kuma ya rike sunna dai in ya rike sunna to za a haɗu mun gano wannan da kyau ku? dole ya kalli wata sunna daga cikin sunnoni ya goce su ya ƙoƙarin la'anta su domin sunna mafi girma da annabi ya zo da ita shine kashe saɓani da haɗa kan mutane to ko in ya riko da sunna ya bar al'umma su tafi tare to ko wancan rikici nashi da yake ƙoƙarin haifarwa a cikin zuciyar shi ba zai samu gindin zama ba kuna fahimtar wannan da kyau ko dole ne su yi ƙoƙarin haifar da rashin jituwa rashin fahimta sannan mataki na gaba da zai taka wajen tabbatar da manufan shi shine kyankyasan ƙwayayen ƙiyayyen musulmi ga ɗan uwan shi duk wani uzuri da za ka iya ba ɗan uwanka musulmi yi ƙoƙarin zare ma shi duk wani ƙauna da zai iya shiga cikin zuciyanka dangane ɗan uwanka musulmi ya cire ma shi duk wani kiyayya da gaba da zai iya haifuwa ya raba ka da ɗan uwanka musulmi zai gayyato maka shi ita kuma sunna ta zo ne ta maganin waɗannan ta taho da waɗancan kuna fahimtar wannan da kyau ku kullun ajandar shine an yi kaza ba a iya ba an yi kaza kuskure ne an yi kaza ba haka ya kamata ba sai an tabbatar maka da ƴan uwanka musulmi ba fa akan sai yake suke ba kun gano wannan da kyau ko wannan sunnan na kokarin tabbatar da al'umma alal haqqi to sai an yi kokarin rugurguza ta sai yin ƙoƙarin kacaccala karantarwan alkur'ani da ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai ƙoƙarin karya lagon alkur'ani da ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru in ka kalli duk abin da ke ƙoƙarin haifar da saɓani ko to mataki ne da ke bi da guduma ya kwankwatse duk waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya biye bayyana ma al'umma waɗannan hadisan tun yara na islamiyya ake karantar da su su to amma da yake ƙanana ne da yake ilimin kaɗai ake ƙoƙarin karantar da su ba wai fahimta ba to sai aka waye gari gaba ɗaya idan bala'in ya taso to har su yake ci da a ce sun samu ilimi sun samu fahimta kyakkyawa sanda suka karanta wannan in musiban ya taso sai su ce a'a mu muna da shiriya kyakkyawa daga annabi wanda ya hana waɗannan abubuwan baki ɗaya jama'a muna gane wannan da kyau ko yanzu misali ɗanka da ya sami ilimi ya san kaza sunan shi maciji kuma ya san illan maciji duk inda ya ga maciji a gida ko a nesa sai ya gudu kun gano wannan da kyau ko amma wanda bai san maciji ba in ya gani shi ya rika bin shi ma zai kama shi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan na daga cikin illar mutum bai san abu ba shi yasa ɗaya daga cikin sabon annabi ya ce kowa na zuwa yana tambayan annabi dan gani da alkhairi ya ce shi kuma sharri yake tambaya aka ce dan me ya ce dan tsoron kai ya cin mashi alimtu sharra la sharri walakin li Ya ce na fahimci sharri domin in yi taka tsantsan da sharri ba don in yi sharri ba don duk wanda bai san sharri ba to sharri sai ya cin mashi mawaƙi na cewa sharri gaba aka sa ka ko za ko sa ka baya cin mai ka kai jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga duk abin da zai zama illata sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai yake cewa wa hassahum ala an yatamassaku bi hatta imtisaku shadid annabi ya kwadaitar da sahabbai akan su makalkale sunna maƙalƙalewa gam da gam mithlu ma ya'addu al-insanu bi adrasihi ala shay kaman yanda mutum yake kama abu ya ciza da hakorin shi mataunai waɗannan mataunai gam da gam mun gano ne yuridu Allah yanfalita minhu yana son ko da an ja abin ba zai kwaci ya fizge ba duk abin da yake son ka rike shi gam da gam ba lokaci da baki ga ka sa haƙorinka ka kama noti kana tani za ka iya juya shi ba domin akwai ƙarfi a cikin mataunai annabi ya ce sunna haka ake rike ta gam ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ga iya an san sunna a hannunka an baka bid'a ko son zuciya an raba ka da annaba an haɗa ka da malamai to wannan al'amari ne mai girman gaske wanda yake nuna cewa mutum bai san annaba ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko to abin da ake ma sunna kenan in ba haka ba ko illa allazi sai wata rana an waye gari tun ana ansan sunna ana baka bid'a ana hada ka da malamai har sai an koma ana hada ka da shedanu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sai an koma ana maka wannan yanzu ka ji mutum karar ya buɗe baki yana ce ma jama'a ba sai ka yi sallah ba ba sai ka yi azumi ba ba sai ka yi umara ba wannan kai ka kwantar da hankalinka in dai ka buwa ne to aljanna ba ka da matsala ko don dole ma sai an shige ta jama'a mun gane a ce wai sai an sa ma sarka an ja ka an kai ka aljanna ko kana so ko ba ka so in da ana cewa wani ne da ya mutu tun da ga abin da zai yanzu kalla abin da koma ana yi shi yasa in baka yi hankali da tauhidin ka ba in baka yi hankali da aqidan ka ba in baka yi taka tsantsan ba wallahi sai ka sha mamaki kun gano wannan da ke ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa fa wajibun ala kulli muslimin yana daga abin da yake wajibi ga kowane musulmi an yattabi'a sunnatan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi sunnar annabi kai tsaye wala ya amalu shay'an illa bi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kar musulmi ya sake ya aikata wani abu abun ko menene sai ya sanya sunna ta ce wala hilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi kada mutum ya sake ya aikata wani aiki ko menene shi ya san meye hukuncin Allah kan wannan aikin bari ku ji ko da kin musulmin za ka yi da an ce maka yanzu shine dinin yuttaba addini wajen yi ma Allah da'a shine kin musulmi to ka je ka binciki ya Qur'ani ce ka kin musulmi ya hadisi ce ka kin musulmi in za ka so musulmi da fasiki da munafiki da fajiri da duk wanda ma kake son yanzu to je ka binciki ya musulunci ce ka ki muna ka so munafiki ka so fasiki ka so fajiri ka so mumini sai ka bi wannan ka'ida duka in ba haka ba sai kai soyayya ta banza ka je ka shiga wuta kai kiyayya ta banza ka je ka shiga wuta domin ana soyayya a shiga aljanna ana kiyayya a shiga aljanna ko mun gano wannan da kyau ko shi yasa ka binciki mai sunna ta ce jama'ar annabi muna fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wa sunnatul khulafa ar-rashidin ba'dahu da sunnan khalifofi shiryayyu da za su zo bayan annabi kowa ya kokarin makalkale sunnan su abubakarin wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anhum ajma'in wa kadhalika la yakhruju an qawli sahabatihi haka kada mutum ya kuskure ya bar zantattukan sahabban annabi fa innahu yurshidu insha Allah mala ce duk wanda ya kama wannan to zai shiri in Allah ya so insha Allahu ta'ala wallahi duk wani rikici da kake ganin mutane suna ciki a yau ko billahi allazi ridda suka yi daga sunna ƙarya suke yi in kuma ba ridda suka yi ba zauna nan wajen duk ƙorafin da suke yi sai ka ga hadisin da ya maganin abin saboda na farko ko son zuciya na biyu ko jahilci shi ya sababa wannan amma muddin aka kau da jahilci ilimi ya zo aka kau da son zuciya ɗa'a ta zo to za ga gaba ɗaya mutum bai da wannan matsala duk wani rikici da ke duniyan nan har ba yahude ya fahimci cewa rigingimin da duniya ke ciki yau da nabiyul arabi hayyan annabin larabawa na raye ya ce da ya warware wannan rikicin wa huwa ya sharbi shayi ya ce maza Allah yana kishin gida da kofin shayi a hannun shi zai maganin rigiman duniya baki ɗayanta ausu da khazraj kabila ne daga cikin manya-manyan kabilun mutanen madina kuma 'yan gida ɗaya masu kama ɗaya dangi ɗaya wa da ƙani sai da suka shekarar ɗari 'ya'yansu da jikokin suna yaƙi suna kashe junansu suna ƙona gidajen junansu suna rushe rumfunan kasuwancin junansu suna gaba ba auratayya tsakaninsu ba mutunci ba komi amma manzon Allah ya zuwa ƙasa da sati guda yi watsi da waɗannan abubuwan gaba ɗaya sau koma fa asbahu bi ni'matillahi suka waye gare cikin ni'iman Allah al-ikhwan suka zama ƴan uwan juna ɗari bisa ɗari a ƙasa da sati ɗaya manzon Allah ya daidaita tsakaninsu lokacin da bala'i yayi bala'i Yahudawa suka yi ƙoƙarin mai da su cikin abin da suke a kai, dama abin da Yahudawa suke so kenan. wallahi in su ga wata gayya ko ta taso da aiki ta taso za ta yi musu illa ko ina to kokari suke uwar gayyar su sa mata linzami ta bi su in ko kuka bi su gaba ɗaya shi kenan kun zauna lafiya in ko kuka ƙi to sai su ta ƙoƙarin shigar muku da bala'o'i na rabuwa shine farrik tasut farrik tasut divide and rule raba kansu sai ka fi daɗin mallakansu yadda kake so mun gano wannan da kyau ko shine ana tafa ana tafe sai wanda ya ce na da korafi kaza ana tafa ana tafe sai wanda ya ce na da korafi kaza ana tafa ana tafe sai wanda ya ce na da korafi kaza kuma in ya tafi korafin sai ka kasa gane to me je yi jama'a mun gano wannan da kyau ko ana saukar da shi akan layin dogon da ake tafiya ya ce ba iya ba in ya tafi kuma sai ga abin da ake a can kuma yake kokarin yi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ne dai saboda asalin manufan ɗaya ce to amma yahudawa sun yi aikin su shi yana jiran waye gaba yahude daga isra'ila a'a qaumun min jildatina kallamu na bi alsinatina su zaka gani mutane ne jikinmu iri ɗaya da su manufanmu iri ɗaya maganarmu iri ɗaya su za su sauke ka daga kan hanya ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi wani bai farga sai ya ga mala'ikan mutuwa ya kawo mai hari sannan zai gane an samu matsala to su yahudawa sun tsaya sun ga kai idan suka bar kabilan ausu da khazraj irin yadda suke da yawa kuma suke da himma da ƙwazo to ta su ba zauna lafiya ba su da ‘ya'yansu da jikokinsu to sai suka rabu cin da ƙabilar larabawa a lokacin ɗaya ne ƙabilolin yahudawa kuma uku ne akwai banu ƙuraiza akwai banin nadir akwai banu ƙainuka bi daga cikin sai suka mara ma ausu ɗaya daga ciki sai ta mara ma hazrat yanzu suran abin na bayyana maka ƙarara kan rikicin siriya wa tilkal ayyamu ha bainan nas manyan ƙasashe da ke da kujerun dindindin na ɗarewa kujerun naƙiban ban yadda ba a majalisar ɗinkin duniya su nawa su biyar amerika ingila faransa rasha da china bi daga ciki sai suka mara ma ƙasan siriya baya uku daga cikin suka futsare mata in ka kalli wannan surar surar rikicin ausu da kasar shi nake bayyana kenan bi daga ciki suna mara ma gwamnatin basharul asad baya sannan uku daga ciki suna mara ma 'yan tawaye baya kuma su waɗannan 'yan tawayen da basharul asad su tafiyansa ɗaya jikinsa ɗaya ƙasansa ɗaya yarensa ɗaya sai dai wajen fahimta ne kaɗai ya sha bamban suna ta ɗirka ma junansu makami kuma waɗancan su zo da makami ba sabil za su ba bashar al-asad ba kuɗi zai ba su waɗancan sun zo da makamai ba sabil za su ba 'yan tawaye ba ƙasan ƙasa da ƙasan saudiya da ƙasan turkiya da sauran ƙasashe su za su ba da kuɗin da za a biya kuɗin wannan makaman idan aka zo da makamai da za a sai da bashar al-asad cin da bai sai da man shi da sauran al'amura ƙasan iran da ƙasan bahrain da sauran ƙasashe waɗanda ke mara mai baya irin su iraki su suke sponsorin waɗannan makaman da yake amfani da su ƙarshe dai amfanin yana koma mawa yahudawa abin da ya faru da wannan fitinan kenan a lokacin ausu da khazraj yahudawa suke kera makamai suke saida ma bangarorin kuma suke yakan junansu to da annabi da ya zo da dinul islam sunnatul mustafa da ya zo da wannan addini kan ka ce kwabo farar da garaje sai suka musulunta shi kuma addinin musulunci da sunna to haɗa kan mutane yake yi kana ganin rabuwa to na farko ko dai an bar addinin ko an bar sunna billahi azim duk wanda yake kan musulunci ba zai rabu ba duk wanda yake kan sunna ba zai taɓa rabuwa ba dama ba za ka iya raba tsakanin al'islamu wa sunna ba shi'un wahidun ladhi la yatajazza al'amari kwaya ɗaya ne wanda bai taba rabuwa jama'a muna fahimtar wannan to shine da suka nemi yahuda suka raba kansu sai Allah ya ce ina wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru iz kuntum mi a'da'an allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha ashe sanda suke duniyan saɓani suna gaban wuta ne wani wanda yake kin Allah da ce ai da kafirai ne basu musulunta ba shi suke gaban wuta ayan ta sauka sanda suke kafirai ne ko sanda suke musulmi shin sanda suka shirya za su koma masabanin ne ai sanda suke kafire ba gaban wuta suke ba suna cikin wuta ne yanzu ana fassara masa saɓanin ne ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa kowa ya kokari ya hankali abin da malai yake gaya maka kenan in kana neman ka zauna lafiya duk wannan hayaniyan kungiyoyi hayaniyan mazhabobi hayaniyan aqidu hayaniyan kaza ka rabu da su alaikum bi sunnati annabi ya ce ka dai rike sunnata wallahi duk wanda zai zo da ka rike sunna shikenan ka guje ma duk wata fitina daga cikin waɗannan fitinan fa kuma ka zauna lafiya da duk wani hayaniya da za a ɗauko maka domin in har kana da sunna ta tare da kai ko ina maka rantsuwa da Allah ba wani hayaniyan da zai matso ka kowa ke dauke da wannan hayaniya in ka ga hayaniya ta ci ga ko wallahi ba ahlus sunna bane kai mun gano wannan da kyau ko ko dai dama can kai ahlul bid'a ko kuma jemagi kana bara kana karuwa da batan ka san jemagi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yace ka rika sunna gam da gam wa minha daga cikin abin da za a fa'idanci da shi cikin wannan hadisi annahu alaihi salatu wassalam hazzarahumul bid'a annabi sai tsoratar da mutane game da bida'a. yana daga cikin abin da aka tsorata mutane akan shi ko kuma aka takaita su kai da aka nuna musu dariƙoƙin da ne kadai bida'a. sai mutum ya zo cikin ahlus sunna yana bid'a al-mukaffira amma kuma wajen shi kawai na cikin tafiyan ahlus suna wai sai a rabu da shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan yana daga dalilin da ake cewa me yasa mu kowa ke da matsala da mu gaskiya kowa sai ya samu matsala da mu in dai zaka dauko bid'a ka kawo ta cikin addinin annabi wallahi sai ka samu matsala da mu in zaka dauko shirka ka zo da ita cikin tauhidin da annabi ya karantar wallahi sai ka samu matsala da mu kuma ka sani ba sani ba sabo ko da waje ɗaya muke don ba yana yadda za ka ce wa kun mai da addinin musulunci zama ƙabilanci addinin musulunci zama ƴan garanci ko ɗan yarenmu ne ko ɗan uwanmu ne ko ɗan kaza ke billahi abin ba ta da wannan kowane ne ya zo da shi inda za gane musulunci ya fara da ba wannan abu lahabu wan uban annabi ne uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da mahaifin annabi amma musulunci ya zo da shi ya karya yasa musulunci kawai wanda ya bi shi ne nashi wanda bibi shi ba ruwan Allah da shi shi yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku mutunci a wajen Allah shine wanda ya ba Allah Shi yasa kowa ya je bincike menene matsayin mutuncin shi a wajen Allah shine ta hanyar bin ya kake bin Allah da kiyaye dokokin Allah jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana mu shi yasa bid'a babban bala'i ne malamai suke cewa sankara kansa da ke kashe tauhidi shine shirka kansa da ke kashe ibada ita ce bid'a kenan waɗannan bala'o'i guda biyu suna rusa rukunan musulunci duka in ka ɗauki la ilaha illallah muhammadun rasulullah abin da ke rusa waɗannan shirka ne sallah azumi zakka hajji abin da ke rusa wannan bid'a ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa duk wanda ya zauna ya karantar da kai tauhidi ya tsoratar da kai shirka ya karantar da kai sunna ya tsoratar da kai bid'a ba a taba masoyi a duniya wanda ke kaunan ka irin shi ba domin ya tabbatar maka da musuluncinka da imaninka ka mutu cikin tsarki ka je ka shiga aljanna amma duk wanda ya ce kai dage ma shirkanka dage ma bid'anka to baka da maki duniya da lahira irin shi ina fatan mun gano wannan da kyau haka zaka ji suna cewa wasbiru ala alihatikum ku dadda gema abubuwan boton ku ku cije kan raba ku da su har sai gina cewa wallahi da ba din na dage ba da tsini an raba ni ma an karantar da ni na rika yin sunna kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ka haɗa mu da sunna ka kare mu daga bid'a sau daga annabi yana huduban ƙarshe wanda sahabbai suka fahimce ta a haka amma yana tsoratar da su daga bid'a wa a'lamahum annaha dalala kuma annabi yana karantar da su cewa ita ba bid'an nan bata ce kuna fahimtar wannan ko mutum zai ce to a yanzu ban gane abin da kuke cewa ba kai baka da kan gado yanzu tun lokacin da aka yi wakan barhama Allah ne lam yalid wa lam yulad aka yi waƙan cewa Eh, shehi dan aljanna shehi ne dan wuta ina fatan mun gano ka ji wani daga cikin wanda suke kan wannan batan sun bari jawabin gano wannan ai ta shirya dama hannun wa take hannun Allah ne shi sa ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba mun gano wannan da ke ku baka isa ba ka shiryar da wanda kake so sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne laisa alayka hudahum shiryar da al'umma ba hannunka yake ba yanzu amma in kai ne kake kan wancan network din sai yau aka zo aka ce maka gashi bata ne tsakaninka da Allah zaka iya bari sai ga zaka iya bari amma kiri-kiri fa yanzu gashi an ji a waka ne aka yi karar aka ce lam milid wa lam yulad barhama kenan kowa ya ji amma waɗanda suke bin barhaman nan kirikiri su gane cewa fa an kai su wani bala'i ne da har yau ana nuna musu bayan madubin ne ga wani can ya kallo gaban madubin ina ke son a kai su amma kirikiri sun ki su gane dan a unguwanku ba mutum ɗaya da ya bar wancan ɓannan ya komo ma daidai sakamakon jin wancan abin da ya yi inda za gane shirya ta waye ta Allah ce inda mai wa'azi zai ta wa'azi wallahi bai sai shirya da kowa ba sun Allah ya ga dama inda mai raba dukiya mai tallafa ma al'umma zai ta tallafawa yana ta kokarin nemo musu kuɗi ta ko ta ko ina yana ba su dan rayuwa ta sauki wallahi bai iya haɗa kan mutane ƙarshen ta ma wannan ya zame mai dalilin warga kan mun gano wannan da kyau ko domin badawa yau gobe jibi ai ta yi sewa ka fara yanzu nan gaba ga gaza sai su watsi su je inda za a ba su jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wallahi in kaga wanda zai ɗaukan wannan responsibility wallahi Allah ne kaɗai shi sa kowa ya taka tsantsan game da wannan yanzu in ma baka gane lam yalid wa lam yulad ba wani sai ya ce rabbuna rabbuna sai ce rabbuna wa barhama yace shehu ya kwaba shi shehu ya hura mai da shehu ya kaza kararafa an jima sai ka ji wani ya ce bai da ba kuma ga watan shi na alike ana tafakan isa shi ma zai yi dani kuma yana matuntuni mun faɗi wannan abin malaman mu kafin mu sun faɗa amma ka ce a'a ba haka bane gashi yana fitowa ana tafa ana tafa ɗayan sai ya hango ɗaya fuskan madubin shine sai fito sai ya ce shehu ɗan aljanna sanda yake karami bai balaga ba kenan kullu mauludun yuladu alal fitara shehu ne dan wuta sanda ya kama wannan hanyar yace dan wuta ne yace su mabiyan shehu gaba ɗaya sun zama ɗan wuta shi da kan shi ya faɗa kuma kasar ne gashi a nan garin aka yi ba a kanan ma aka yi ba amma nan garin ne dan wani shehi ne dan sai da sai kira wani babban taro aka zauna an ɗauka wani ɗan izala ne sha kwana ya je ya yi kun gano wannan da ko sai daga gaba gane ai ɗan gidan shehu malam usman ne su da kansu suka faɗa har an shirya 'yan sanda za a kai ma 'yan izala hari kawai sai a gano ashe kura ne ke gwaguyen kanta shi mai jawabin farko cewa yi kama ce kai Allah ne kama ce kai manzan Allah ne kama ce kai duk abin da zaka ce mu ba ruwanmu amma in ka sake ka taba wanda muka rike kuduwa wanda muke so wallahi za a ga balbalun bala'i yanzu don Allah mai hankali anan me ya kamata ya fahimta ba ruwansu da Allah ba ruwansu da wa annabi ba ruwansu da wannan ƙarshe ma da ya magana ya magana kawai sai fashe da kuka mun gano wannan ke ku me yasa ya fashe da kuka shine ba abin da ya dame su da an taba Allah ko an taba annabi amma in ka sake ka taba musu nasu wallahi za a yi rigima ba dan karami ba to kaga irin wannan kuskuren da shi wannan suke ko shi ke sa mutane su daina ganin kiman Allah da kiman annabi da kamata ya yi cikin maganin ya ce duk wanda daga yau cikin mu ya ƙara taba martaban Allah ya taɓa martaban manzan Allah ya taɓa ɓangaren martaban shehunanmu wallahi zai sha mamaki ba za mu bar shi ba amma sai bai fara da wannan ba ba duka matsalan zan sa muku ba amma dai bari ku ci ko muna so mu nuna ma 'yan uwa duk da a wanda mutum zai yi ya mace shi ne annabi ba gausi ba wannan da'awan yana yi wa kansa shi da Allah amma inda duk ya fata ko ya ci mutuncin gaba da magana ba saboda kuka mun gano wannan da ke ko daga nan sai taro ya ci gaba wannan samfuti kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan shine kun ji daga lafazin su yanzu wannan maganan kuskure ne kamata ya ce in an taba Allah ko annabi sai juna da manyansu su ina fatan mun gano wannan da ke ba su bari ba amma yanzu an ba da lasisi a ci gaba da tabawa yanzu ba wannan irin wannan taron muke cewa ba mu taba ji an yi lokacin da aka yi wancan in yaye menene lam yalid wa lam yulad ko rabbuna rabbuna ba ko wani ne ko wani ne ba mu taba ji an kira ba an yi irin wannan kun gano wannan da kyau ko Allah da ya kiyaye wannan bid'a ne yanzu duk waɗannan abin da aka yi ka taba jin wani wanda dan an yi wannan ko an yi wa'azi ya bar abin da yake a kai Allah ya shirya ta Allah ce shari'a ta Allah ce saboda akwai shedanin da a gefe suna nan sai an gama faɗi tsaf sai kira ka ce kan labari to an irin su wanda a lahira suke cewa za mu ɗauke ku da duk abin da kuka aikata a duniya ku kwantar da hankalinku dama ka ba a je lahira ka ce zunubi ba za a ɗauke maka shi da mu. mun gano wannan ne kyau ku Allah ya ce wa mahum bihamilina min khatayahum min shay'in ƙarya suke yi wala ba abin da za su ba su ɗauka ba irin wannan yaudarar ne ba ka yi mutane aka ce za ka ji mutum a ƙauye ya ce Allah ya samu cikin ɗiban shehu wa ɗiban nan na hwari wa in yana da rabo Allah ka sa cikin ɗiban hwari haka za ka ji ya hwada to wanga ɗiban hwari ko da za a kamfata to ina ne aka tahi da shi Allah sai dai gidan wuta wai shehu ne zai zo da wani katon aljihu ranar kiyama wani ya fakaici idan Allah sai wa wasu sai zuba sai ka ce duniya ka fakaici idan kwastam sai ka rugo da kaya cikin ƙasa ha ba wala ba ka san lahira ba ne eh kwastam ko shi ne mutum zai bi ana ganin shi subhanallahi Allah maɗauki sarki ke. to kaga su ma kenan sun tattare nasu iyakan amma tsakani da Allah kalli ba wai yanzu ana maganan wai Allah ne ni da kunni na naji wani ɗaya daga cikin mawaƙin gargajiyan ƙasar Hausa yana ana hira da shi fa yake faɗin wannan haka aka gaya mashi Allah ka sa ina da rabo ka sa cikin ɗiban hari har a cikin waƙan ma sai da ya faɗi to kai ku in ga in aka sa ka ɗiban hari ai za ka sha wahala da kana can kasan aljuhun kenan in ya ƙara mamaya ya ɗibo ya zubo kenan kanwa za su faɗa za ka ƙara ɗibo na uku aka zubo <laughs> to duk wanda gaga an yi lodin shi za a kai shi su ko yin aljanna raka su za a ana masa kirari kuma can dan ma'azi ya ce da sarƙa za a kai su wuta su kun gano wanda da kyau ke ce wallahi in dai ka bi shehu to ko ba za ka aljanna ba sai sun sa maka sarƙa sun kai ka don Allah duk wanda ka ganshi da sarka ko a duniya ne ina za ka shi ballantana a lahira ka ce huzuhu summa aljahima sun mafi silsilatin zar'uha fasluku <laughs> to yanzu kaga duk wannan ko gashi na a kasa sun ji sun san wanda suka faɗa amma har yau ba wanda ya bari har yau ba wanda ya bari yasa billahi azim jama'a kowa ji tsoron Allah abinda ka san kana wanda ba daidai bane ko ka bari kakka ji kunya wallahi gara ka ji kunya a gaban waɗanda ka sani cewa shiriya ne ka ji wa'azi ne ka ji ka gane kana kan kuskure ka shiru sama da ka bari sai ka je lahira ka ji kunya sama da ka bari sai kowa ya gane ba akan daidai kake ba karshe ka zo ka ji kunya a banza wallahi al'azim jama'a in ina tafa na gane abin da nake ba daidai bane ko wallahi nan da nan zan bar shi ba dalilin da zai sa in ci gaba tafiya ba daidai ba domin ba duniyan nan ne abin nema na ba babban abin da na sa ma gaba shine in mutu da imani wallahi al'adun jama'a ni na san hanyar da zan bi wajen cikawa da imani kun gano wannan da ko to wallahi zan bi wannan hanyar ko da ko zai kai ga a ce zuwa filin kwallo shine hanyar zuwa cika da imani wallahi sai in ji amma da yake na san ba nan ne hanyar cika da imani ba can hanyar shan wahalar lahira ne ai ga gaban je ba kana nan bari ka ji manyan malamai abin da suke faɗi gashi a cikin littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitab aziz na Dr. Abdul Azim bin Badawi yana faɗin yanda ya tsara littafin ne dalla dalla daki daki yake cewa walamma kana na mukallafina ba'da iqamati dinillah yayin da musulmi suka zama an daura musu bayan da suka tsaye da addinin Allah fi anfusihim a karan kansu wasa'ai li iqamati dinillah fi ardillah kuma su bi su tsaye da addinin Allah a ko'ina a bayan ƙasa wadda a wacin nasi ila ibadatillah da kiran mutane akan abota ma Allah kaɗai, wajaratil a adatu fi kulli zamanin wa makani kuma ya zama al'adan mutane a kowane zamani da kowane waje ya gudano bi wujudi man yasuddu an sabilillah za a samar da wanda shi kuma aikin shi tare mutane ne da hana su fahimtar Allah addinin Allah wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimina haka Allah ya sanya mu kowane annabi makiya cikin magabta jama'a muna bayyana wannan da kyau ko Wayam na addu'ati kuma yake ƙoƙarin hana addu'ata masu da'awa min tabligi dinillah ya hana su katabus wajen isar da addinin Allah ya ce wa'azin shirme ne ya ce ba daidai ba ne ai ba wa'azin Allah ba ne in an zagi mai wa'azi mai wa'azi aka zaga ba faɗa yake da duk maganganun ban zaga shi dan ga irinsu mala ya ce wannan ba zai gushe ba duk inda ake da'awa ake kiran mutane zuwa ga Allah ce ta takallamtu anil jihadi yace wannan yasa ne magana kan jihadi wa hakamihi da hukunce hukuncen jihadi walamma kana min nata'ijil jihad yayin da ya zama na daga riban da ake samu in an yi jihadi wujudar raƙiƙ samar da bayi a hayanan wahum asral harbi su ne babbursun da ake samu na yaƙi min alkufari kuffari wal mushrikin daga cikin kafirai da mushirikai faqad ja'altu kitabal itiki ba'da al-jihadi mala yace sai na kawo littafin 'yantar da bayi a bayan littafin jihadi li bayani targibil islam fil itiki saboda a bayyana ma al'umma irin kwadaitar wanda musulunci yayi dangane da yantar da bayi wal in'ami ala asr al harb bil hurriya da kuma yi ma bayi ni'ima samu yanci sakamakon kwadaitar wanda musulunci yayi kaga kenan kitabul itiki shike bayan kitabul jihadi wal hikmatu fi ji'al kitabil itiki akhir kitab min fi kitabil wajiz mala yace hikiman da yasa na kawo littafin yantarwa a ƙarshen wannan littafi na wani alwajiz hiya tsama'u fi an yaj'ala hazal amala shine bege da fata da kaunan da nake yi Allah ya sanya wannan aiki nawa sababa itiki minan nar ya zama shine sanadiyan yantar da ni daga wuta innahu subhanahu huwal azizul gaffar duk aikin da zaka yi zama tunaninka aikin nan ya zama dalilin kubutanka daga gidan wuta amma muna yi ne in Allah ya daga wannan ai insha Allah sun rushe ai jama'a za kada bata ba kanka lokaci ne annabi ma an ce mishi law an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim in dai mutane ne ko mujuru zuwa tulura fi na fatan mun gano wannan da kyau in dai mutane ne ai da suka ce kaga mutum sai Allah ko wallahi mutum sai Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi sa duk abin da zaka yi ka nemi yardan Allah wa a'lamahum annabi ya karantar da mutane cewa ita bid'a dalalatun bata ce fa kullu man amila amalan duk mutumin da ya aikata aiki aw kallama bi kalamin ko ya bude baki yayi magana la yuwafaqu kitabillahi ta'ala wannan litta wannan magana nashi layu layu wafiqu kitaballah bai dace da littafin Allah ba wa sunnata rasulillah kuma bai dace da sunnar manzon Allah ba wa sunnatul khulafa'ir rashidin bai dace da sunnan khalifofi shiryayyu ba wa aqwalis sahaba da zantuttukan sahabbai fa huwa bid'atun wa dalalatun wa marduda ala fa'ilihi to yace bid'a ne bata ne kuma an kwararo shi an mai da shi akan wanda ya ambace shi kowaye shi yasa ɗaya daga cikin ‘ya'yansu ya ce ku zo ku yi magana na ilimi ba maganan jahilci da son zuciya ba mun gano wannan da kyau ku yasa duk wanda zai yi addini ko wallahi nemi addini safi in ba gaba ba annabi ya ce manya ishminkum fa kilafan kathira duk wanda ya rayu daga cikin ku wallahi ya ga saɓani mai yawa sai ce fa alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور ce a hir ka da bin ƙirƙirarrun abubuwa Allah ya sa mu dace Mala ce li qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganan annabi ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa duk wanda ya kirkire wani al'amari a cikin al'amarin addinin nan namu wanda bai da alaka da addinin kowaye wannan mutumin an maida mashi da maganin shi jama'a mun gano wannan da kyau kowaye Kisa kowaye taka tsantsan ya hankali Allah ya tsare mana imaninmu wa ha annal irbad bin sariya mala yace daga cikin abin da zamu fa'idanti da shi cikin wannan hadisi lallai irbat dan sariya Allah ya ƙara mashi yarda ya ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mau'izatan baligha yace annabi mana wa'azi mai shiga jiki zarafat min hal uyun wanda idanuwa sun zubar da hawaye wa wajjad min hal qulub zakatan baye sarraurawa mayyazu hadhal kalam mal yace mayyizu jama'a ku tantance wannan magana la qala sarakhana bai ce mun yi ihu da muka ji wa'azin ba min mau'izatin saboda wa'azin da muka ci wala za'aqana ko ba mu miƙe mun yi rawa ba wala tarakana ala ru'usina ba mu kada kai muna abubuwa saboda mun ji daɗin wa'azi ba wala darabna ala sudurina ko ba mu bigi kirji ba mun gano wannan da ke ko wala zufna kuma ba mu rausaya ba wala raqasna ba mu tashi mun taka mun yi tawajidi ba kama ya fa'alu kasirun min al-juhal kama yadda da yawa daga cikin daƙiƙai jahilai ƙidahumai ya sarakuna suke kururuwa inda mawa'iz in an zo an yi wa'azi maimakon abu ya birga ce Allahu Akbar sai ka ji jahilai sun ce mm. ina fatan mun gano wannan da ke a ah, to mu ina ruwanmu ai wa'azi haka yake da ki gaba ka da ke baya yanzu aka yi wazi aka yi wazi ai wannan daga wajen yan bida kuka samu maimakon ya kabbara sai a ce me hmm. ina ka samo shi wannan sunna ne shi ma bida ne kuma yan kowa tuba ya bari ina ta mun gano wannan da kyau ana yi ko ba a yi to ba za a bari ba to kaga mu matsalar mu kenan wani sai ce tufan mabiyan nashi ne me yasa ba zai keɓance su kaɗai masa magana ba an kiya keɓance su waɗanda ake magana ɗaza kansu kashi suke maka a gado ko su ba mutane ba ne ko su ba su da ƴan uwa ko su ba su da mabiya ko ko su ba su jin zafi an yi magana kansu ku kuna ba daidai ba sai a bakku jama'a mun gano wannan da ke ku jama'a munan ko ba ƙungiyar asiri ba ce Allah duk wanda yi ba daidai ba sai an gaya mai in maganar ta kama a yi ta gaban mutane don wani ya je faɗi ko wallahi a gaban mutane za a yi domin wannan ya zama gani ga wani ya isa wani tsoron Allah don wani ya ɗauki izina daga wannan laifin an jima shi kar yayi ma ba daidai bane ana ganin abin da ake yin shi na kuskure na ɓanna wai sai a ce a a a bar mutane kan haka ba zai yiwu ba wallahi mu ba haka muke ba dan kar mu ce kayan kuskurewa an jima kai fushi da mu kar Allah ya sa ka huce kai ta fushi an mala'ikan mutuwa ya zo ɗauki ranka ka kima furta kalmar shahada saboda kana jin haushin mu mun gano ina ruwan mu <laughs> jama'a addini wannan harka ai billahi allazi la ilaha illa huwa kowa ya an ga mai gaskiya amma <laughs> malam har yau baku fahimci abin da muka ce musalafiyanci salafiyanci za mu yi ba annabin da Allah ya aiko da addinin ya bar shi in kai ne zai ka ce ya za ban aiki kuma ana ce man an mai ta sa'alo ya za ban aiki kuma ana ce man eh, menene afallahu an kalima azinta lahum ya za a ban aiki kuma ana ana ta ni gaban mutane ana nuna mutane ban san karatu ba ana cewa wata mata ta yi man tambaya ban sani ba ku gano laqad sami Allah qawlan lati jaluka fi zawja wa tashtaki ila kuna fahimtar wannan dan adam ka same shi yana ne yana karanta wannan saboda shi ya dauke kan shi tsarkakakke ne kun gano wannan daga ran da ka dauke kan ka san komi ko sai Allah ya wulakanta ka annabi Musa ne alaihi salatu wassalam aka yi mai tambaya ya bayanin abu kaza ya ce ai ba wanda ya kai sani dan Allah ya nuna mai bai sani bai ce je ka ko wani ba bawan namu haifar? ai in ka sake kai ma Allah karambani ko baka zuwa ko ina sai ya nuna wallanka gano wannan shi yasa mu har yau bamu ce mu malamai bane Allah mu har yau mu dalibai ne mu yanzu ma muke koyon karatu shi yasa har yau kowa na gani muna kwasan littattafai a gaban ku mu tafi wajen malaman mu wani lokaci kuna wajen ba ga mun tsuguna muna neman ilimi don mu ma ɗalibai ne kuma har mu mutu ba za mu zama malamai ba ina fatan mun gano wannan da kyau za mu yi neman ilimi kuma a ta gaya mana abin da ba mu sani ba muna amfana ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma duk wanda yake jin ya isa shine karatu ne ko kana sai Allah ya taso da na kasan kasan kasan bayan bayanka sai zo kawai sai ya ubalafin dinka ka koma kuma kai ta damuwa kai ka ja kanka bima kasabat aidin nas kai ka jawo ma kanka ka zabi kowa ka koma gyara tauhidin ka sai Allah ya gyara maka Allah madaukin sarki ya sa mu dace ce duk ba su yi wannan ba wai mutane kun sa abin da suke so wai kiriki da zo nan mm, da kuke yi shi ne zai mu ce mm, ɗin koyi sunna ne annabi ya kantar da ya mm, ne in abu ya burge ka me ce a yi kabbara yasa kar wanda ya kara daga yau Allah ya sa mu dashi in abu ya birge me za a ce yawa yasrukuna indal mawa'is wa yataghashawna wa yatama haza min fi'il shaytan sai ga ana wa'azi sun yi rangaji sun dan daki kirji haka an dan holi an dan ji da yace wannan aikin waye aikin iblis ne dan li'annahu yal'abu bihim saboda shaɗin ne yake wasa da su wa haza kulluhu bid'atun wa dalalatun bid'a ne kuma bata ne yuqalu liman fa'ala haza za a ce ma wanda ya aikata haka i'lam inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana asdaqun nasa mau'iza cewa ka sani annabi ya fi kowa iya wa'azi wa ansahun nasa li ummati kuma ya fi kowa kawo alheri ga al'umman shi wa araqqan nasa kalba kuma ya fi kowa sanyi da laushi da taushin zuciya wa ashabuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma sahabban annabi radiyallahu anhum araqqan nasu quluba sun fi kowa laushin zuciya wa akhbaran nasa mimman a ba'adahum, sai annabi ya ba su labarin cewa akwai mutanen da za su zo a bayansu la yashakku fi haza aqilun babu wani wanda zai yi shakkan wannan magana in dai mai hankali ne ma sarraho inda mau'izatihi cewa sahabbai ba su taɓa ihu ko sun yi wani kakashi ko rawa ko rausayawa ko dukan ƙirji. yayin wa'azin manzan Allah ba wala za'iqu wala raqasu ba su rangaji ko rawa ba walau kana haza sahihan kanu a haƙƙun nasa bihi mala yace da sun yi da su suka fi cancanta ko shi min an na ya dai, rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi wannan saboda birgewa da wani kakaci da wani nuna isa da abin da suka yi kenan gaban manzan Allah Walakin da atun wa zalala sai dai wannan bid'a ne ko bata ne wa batsirin wa munkarun ɓanna ne ba daidai ba fa’alam zalika ka san wannan fatamassa ku yi riko da shi rahimakumullah Allah ya ji kanku ku riƙo bi kitabillahi azza wa jalla ku riƙo da littafin Allah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunnan annabin shi wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi shidiyayyu wa aqwalus sahaba da zantuttukan sahabbai radiyallahu anhum war warfadu ma siwa zalika duk abin da ba wannan ba ku yi watsi da shi can nesa nesa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ala saurara fatabiru wa tadabbaru ma zakarnahu wa ma nazkuruhu al'an kowa ya tsaya tunani ya nazari ya lura da abin da zamu ambata a yanzu min qauli nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin maganar annabinku da yace in kuntum min ummatihi inda gaske ku nan al'umman annabin ne wata dabbaro amrahu ku lura da maganan annabi haisu ƙala inda yake cewa ta jama'a magana akwai tashin hankali a cikinta ku lura da maganan ku yi aiki da ita ku kiyaye ta ku kudurce ta in ku daga cikin al'umman shi ne ta in ba daga ciki bane fa ba ruwanku da ita kenan fa alaikum bi sunnati annabi ya ce ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu almahadiyyin min ba'di ta ma'anahu fakta dubi ku koyi da ni wasla ko tsariki ku shiga ɗariƙa ta in ji annabi wa tsarika abi bakarin da ɗariƙan sayyidina abubakar wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum waqtadu bihim ku koyi da su duk abin da ya saba masu a zamanin su ba daidai bane duk hayaniyan da ya kirkiro a bayan su watsi da shi wa qul shi'ran malai ce bari ya dan rera mana wani waƙe tadabbar kalamallahi wattabi'il khabar wada anka ra'ayan wala yula'imuhu athar ولا تعدلن عن شرع دين محمد فكن تبعا للمصطفى سيد البشر ومن بعده صديقه خير صحبه ومن بعده فاروق أعني به عمر ومن بعده قول ابن عفان فاتبع قول علي وامتثل ما به أمر وقول إمام قد تبئت طريقه ومذهبه ومذهبه فاتبع لما عنه قد ظهر wa nahajal mahadi wa nahajal huda falzimhu waqtadil bil awwal waqtadil bil ula hum shahidu at-tanzila tanju min darar ولا تعد عن نهج ولا تعد عن نهج الثواب فإنه سبيل لأرباب البصائر مؤتبر بس يشي سبيلا لأرباب البصائر مختبر wa iyyaka an tazgha ila ƙauli jahili kazubin fatalqa fi hisabika fi saqar akhzurukum wa قول السفيه وفئله وبدعته يا صاحب الحذر الحذر wannan ‘yan waƙe ‘yan baitutuka guda ɗaya biyu uku hudu biyar ko shida bakwai takwas tara yayi sai mun zo za mu kanta su da kyau kuma mu fassara su karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum